Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da arba'in da tara da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noman FM da dalol FM da kuma niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da hantsi ranar yau Juma'a uku ga watan Janairu shekarar 2020. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin ci gaba da jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa rahotanni da kuma shaidun gano da ido sun bayyana cewa mayakan Boko Haram sun kai farmaki a garin Mucika da kuma wasu yankuna na karamar hukumar Madagali da ke jihar Adamawa a arewa maso gabashin Najeriya. sannan za ku ji wata hira ta musamman a kan bullowar wasu giwaye a yankin kalabalge da ke jihar borno a arewa maso gabashin najeriya waɗanda suke lalata amfanin gona da gonannakin mutane. Baya ga haka muna tafe da shirin kallabi wanda Maryam Dauda take gabatarwa. Har ila yau za ku ji wasu sharhin jaridun Amurka sai saƙonnin da kuka bar mana a kan na'urar tarho. Amma duk kafin nan sai bayan kun gama jin labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkanku da hanci. Amurka ta kai hari da sanyin safiyar yau Juma'a da ta kashe babban kwamandan dakarun juyin juya hali na Qud General Qasim Sulaimani a tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa a Bagadaza da ke Iraki. Sanarwar da ma'aikatar tsaron Amurka ta fitar jim kaɗan bayan harin ta ce, Shugaban Amurka Donald Trump ya ba da umarnin kai harin ne da nufin gurguntar da shirin Iran na kai hari nan gaba. sanarwar ta ce an kai wannan harin ne da nufin dakile shirin iran na kai hare-hare nan gaba amurka za ta ci gaba da daukar dukkan matakan da suka dace wajen kare al'ummarmu da muradunmu a duka inda suke a fadin duniya jami'an iraki sun ce an kuma kashe abu mahdi al-muhaddis mataimakin kwamandan rundunar mayakan da iran ke marawa baya da ta yi fice ma'aikatar tsaro ta pentagon ta bata yi wani ƙarin haske akan harin makamai masu linzamin ba sai dai ƙasar iran ta sai dai ƙasar iraki ta ce an kai harin rokan ne akan ayarinsu kusa da tashar jirgin saman wani kudiri don tura sojoji zuwa libya ya samu wucewa cikin sauki a majalisar dokokin turkiyya jiya alhamis amma amincewa dakarun turkiya su shiga cikin yakin basasar libya ya janyo gunaguni da allah wadai kudirin ya wuce ne da ƙuri'u 325,184 da ya ba wa shugaban turkiya rajib tayyip erdogan wa'adin shekara guda don ya tura sojojin ƙasar na goyon bayan gwamnatin eh, rikon ƙwarya ta libya da take samun amincewar ƙasashen duniya. gwamnatin rikon kwarya ta libya yanzu haka tana fuskantar turjiya daga dakarun janar khalifa haftar wanda yake rike da gabashin libya shigar dakarun turkiya cikin yakin basasa na libya ya janyo nuna damuwa ga kasashen duniya shugaban amurka donald trump ya yi magana da shugaba erdogan biyo bayan kuri'ar da majalisar dokokin kasar ta kada sai dai ankara ta yi watsi da damuwa kan tura sojojin na ta libya Labarin yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a Kenya sun ce mutane uku ne suka mutu a jiya Alhamis wanda ake zargin mayakan kungiyar al da kai harin akan motar bas dauke da fasinjoji a karamar hukumar Lamu da ke gabar teku. An kuma ba da rahoton cewa mutane uku sun ji rauni a harin da aka kai wa motar bas ɗin wadda ta taso daga garin Mombasa zuwa garin Lamu. Irungu Makari shine kwamishinan karamar hukumar Lamu ya tabbatar da faruwar wannan al'amari ga kafafen yada labaran Kenya, sannan an kuma dakatar da zirga-zirga a hanyar Lamu zuwa Gasin yayin da sojoji da sauran jami'an tsaro suka zagaye yankin suna neman waɗanda ake zargi da kai harin. ƙungiyar Al-Shabab da take Somalia ta sha kai hare-hare a Kenya a cikin shekaru goma da suka gabata, Kungiyar ta ce tana ɗaukan fansa ne na gudunmuwar da Kenya ta bayar na sojojinta ga dakarun wanzar da zaman lafiya na Afirka wato Amison a somaliya Masu jefawa jam'iyyar Democrat korea sun rasa zaɓi guda ɗaya a zaben fidda gwani mai zuwa. tsohon sakataren gidaje a lokacin shugaba obama julian castro ya sanar jiya alhamis ya fita daga jerin waɗanda suke takarar dubu biyu da ashirin na neman shugabancin amurka castro wanda shine kaɗai latino da yake takara ya samu kashi ɗaya cikin ɗari na ƙuri'ar jin ra'ayoyi da ya kasa samun shiga cikin muhawarar da aka yi kwanan nan sai dai takararsa ba ta samu goyon baya daga tushe ba amma Castro bai bayyana yin kowace irin nadama ba a cikin saƙo ga magoya bayansa. Ina matuƙar alfahari ga tarukan gangamin da muka yi tare da ku, mun canja wasu muhimman batutuwa da dama da aka tattauna a wannan takara. Mun kuma tsaya don kare mafiya yawan mutane da ba su da galihu, kana mun yi magana akan waɗanda aka manta da su a cewar Castro. Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu je ga rahotannin namu. a jihar adamawa da ke arewa maso gabashin najeriya rahotanni da kuma shaidun gani da ido sun bayyana cewa mayakan boko haram sun kai sabon farmaki a garin mucika da kuma wasu yankuna na karamar hukumar madagali da ke jihar wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz ya aiko mana da karin bayani rahotanni da kuma shaidun gani da ido sun ko bayyana cewa cikin dare ne ma mayakan na boko haram suka kai wannan sabon farmaki inda suka yunkurin shiga garin micika da kuma wasu yankuna na madagali da ke kusa da dajin sambisa to amma kuma nan take sai suka fuskanci turjiya daga sojoji da ke kusa da ƙauyen kufa inda ma aka fafata wannan sabon harin dai ya kuwa jefa al'ummomin ƙananan hukumomin biyu da ba suka taɓa fadawa hannun boko haram cikin fargaba na rashin sanin abin da ka iya faruwa sun shiga garin suka har kofa gidana su zo da bindiga suna shigowa ko da yaushe yanzu mutane su kwantar da hankali su fara gyara gidajen su a zuwa watar da mutane yanzu mutane su tattali su tattali ba gwamnati ba su gyara gidajen ba fa nasara kan nuna mana alama cewa eh, da gaskiya abin da buhari yake fara da gaskiya ba shekara biyar ba hanya shekara biyar ba ruwa shekara biyar ba wuta shekara biyar ba asibiti shekara nawa buhari ya yi a mulki suna shigowa ko da yaushe ba na sanar magana suka shi amma ba su yi nasara dama sun suma shi wani kauye da dama sun zasu suna so su shiga mai cika kenan sai sojojin sojojin guda sun tare da wani zuwa kasu koma ko da yake kawo yanzu hukumomin tsaro cikin dare ba su yi karin haske ba kan wannan harin to sai dai kuma shugaban karamar hukumar madagali ɗaya daga cikin kananan hukumomin da abin ya shafa honorable aidin su kompalam wanda ma ya tabbatar da faruwar lamarin ya yaba ne da namijin kokarin dakarun najeriya suka yi wajen fatattakar mayakan na boko haram. sun sun ce dama suna kokore ne su shiga cikin bincika nan da kuma fata su gefe ma daga ne eh, kaɗan to da izinin Allah ne jina sun rufe nasu har sun bi su can daga joni ko me suna wani kauye can bayan kogin kofano. shi da wannan sabon hari na mako zuwa ne a ƙasa da kwanaki uku da ziyarar da babban hafsan askaran Najeriya Laftanar Janar Tukur Yusuf Burte ya kai yankin na Madagali domin ganin halin da ake ciki inda ku ya bayyana irin matakan da ake ɗauka domin kawo ƙarshen matsalar masu tada kyar bayan. Let me at this juncture remind all of us of our sacred responsibilities. As you are aware, we are consolidating on the gains of the several years of intensive fight against insurgency and other security challenges confronting the bari mu yaba muku bisa namijin kokarin da kuke wajen tabbatar da zaman lafiya a jihar adama da kuma najeriya kwata za mu ci gaba da wannan kokarin na kare diyaucin najeriya da kuma magance matsalar 'yan ta'adda da ma sauran matsalolin tsaro dole ne a ci gaba da wannan kokari. I therefore charge you to remain steadfast and continue to discharge your duties professionally. A yan kwanakin nan ne dai, a wajen taron manyan jami'an tsaro na Najeriya aka kawo batun janyen sojoji a wasu wuraren batun da wasu ma ke kallon ko akwai abin dubawa. Malam Yakubu Musa wani mai sharhi ne da fashin baki a najeriya ya ce fa akwai bukata bukatar ta nutsu kan wannan mataki da ake son dauka. mu fatan mu shine tsaro ya ƙara inganta arewa maso gabas yanzu dai halin da da ake samun shi kusan ko ina arewa maso gabas yanzu dai ya koma kusan yanki daya da inda masifan ya taso sojoji kuma muna fatan allah taimaka musu cimma nasara sai dai game da janya sojoji a wasu yankunan najeriya haɗe da arewa maso gabas gaskiya matsayin arewa maso gabas yanzu bai kamata a janye sojoji ba tsoro ya kamata a ƙara ƙaimi a haɗa kai tsakanin dakarun tsaron najeriya da kuma 'yan sa kai da 'yan banga da mafarauta a tabbata cewa yanzu ana iya bi daga gombe zuwa biyu zuwa maiduguri da kuma daga mubi zuwa goza zuwa bama zuwa maiduguri koma da menene fatan talaka shine ma allah ka ƙarshen waɗannan matsalolin na tsaro da ke addaban najeriya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya a gaida ibrahim abdulaziz yanzu kuma za mu koma jihar borno a arewa maso gabashin najeriya inda aka samu bullowar wasu giwaye a yankin kalabalge da ke jihar waɗanda suke lalata kayayyakin amfanin gona da gonakin al'ummar yankin. a kan haka ne wakilin murya amurka haruna dauda biyu ya yi wata hira ta musamman da dr muhammad abba jimi daga sashen nazarin ƙasa da ke jami'ar maiduguri inda ya fara da tambayarsa kamar haka tunan kadi akwai wannan batutuwa na da aka samu a 'yan kwanakin nan da aka ce an samu kamar ambaliyar ruwa a wannan gari na kuna kala balge ya wannan yanayi yake na halin yanzu gaskiya ya kama na ya sa mutanen a wani mawacin hali a wani yanayi wato in ka duba yanayin mutanen mu suna shan wahala kamar in damuna ya yi idan mutum ya rashin lafiya ana bukata a fitar da shi jikin ya yi tsanani ba hali sai dai in ya jira damuna ya wuce ko kuwa in ya cika shi kenan. ta ce damuna ya wuce kamar ba a iya bi da mota ne lokacin damuna? Ba a iya bi ko damuna ko damuna ya wuce ruwa ya tsaya yana ɗaukan lokaci kafin ƙasa ya bushe saboda laka. Na'am na biyu mata eh, masu juna biyu na an samu matsala lokacin kafin haihuwa lokacin haihuwa yakan da kawo damuwa yawansu suna mutuwa saboda ba za a iya fidda su daga gurin ba. Na uku kuma abin da ya fi damun mutanen mu a kowannan maciji da ke abinan cizon mutane yana dafi sosai cikin minti talatin ko awa daya sai ka ga mutu ya cika wayannan abubuwa gaskiya yana cima mutane mutuwa ƙwarya tun a da kafin wannan matsalan eh, tashin hankali nan da muka samu wannan bangare ana cikin wannan kuma sai ga matsalan ambaliya kasan ma bai bushe motoci sun fara zuwa sai ga ambaliya ambaliya kuma yadda bayanan sun nuna daga can eh, madasar ruwan ta kamerun ne ruwan an sake kuma bayanan sun nuna cewa ba a taɓa yin wannan ruwan ba ya kan abin shekara talatin ba samu irin wannan ruwan ba a dalilin wannan yawan ruwan kuma sai aka samu wannan dabbobin eh, giwa da suka fito su kuma ba sa son danshi saboda eh, eh, laka da sauransu sai suka fito zuwa wajenmu wajenmu da yake ba ruwa da farko din aha to zuwansu kuma suka samu wannan dan dawon firgida aka shishuka shi suka mai da shi abincinsu abin da dai Allah ya taimaki wasunsu inda ruwa bi din ba sa iya zuwa ciki sai dai su ci wanda ba cikin ruwa kamar na fahimce ka banda wannan matsalan ambaliya kuma akwai matsalan giwa da kuka samu suka shigo wannan gari naku kenan yawa lagiwayen kan suna nan a cikin ah, kalabargi ne ko kuma a jejin kalabargi ne a can wajajen ran din ah. sun bi ruwan ne ya ciro su ah, daga can waza national park akwai inda aka keɓe su in fact tun muna yara mukan gansu su barewa su su abinan da sauran dabbobi sukan fito irin daya biyun nan sukan fito to da yake wasu mutane ba sani wani sukan kashe wani da sauransu haka amma ba irin wannan yadda muka gan shi yanzu ba yanzu jimla suka fito suka zo za su kai kamar nawa ne don ina ganin wasu hotuna da ke yawo ana cewa kamar giwayen daga kalabalge sun shigo eh, jejin kalabalge ne ya gaskiya wannan batu yake na hotunan da ake yada no gaskiya ne sosai in fact da safen nan ma suna nan a zane a wurin suna bin da yake ruwa zuwa zuwa ruwan ya ragu da ruwan ya ragu kuma kaga yana shanyewa yana baya yana baya su kuma ba za su iya shiga ruwa ba saboda laka tabodin zai rike kafafunsu to suna bin ruwa yana ja da baya suna bi suna suna barna har yanzu ba wanda ta ba mun na mutane ya za a yi ku bar su haka suka ce to ya za mu yi wannan abun ba gwamnati ba mun je yanzu wani abu ya faru kuma sai a ce mun kashe ko mun yi kaza so suna kallon su suna barnan su dai har yanzu da safe yau da safe ma suna nan sun yi barna sosai ba abin da suka bari illa dawon da yake cikin ruwa an samu matsalan ambaliyar ruwa kuma ga matsalan giwa abin za a iya cewa goma da goma kenan wahala za ka ma ce ce ashirin ba sama goma da goma ka ce ashirin cip To Madalla a gaida Haruna Dauda biyu kafin mu ci gaba ku shakata da wannan. madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogon ma'anan yana ci a karfe biyu da minti goma sha shida ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Hajiya Fatima Ladi Shehu mai sana'ar girke-girke. A wata hira da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta bayyana mata yadda take gudanar da wannan sana'ar. Ga yadda hirarsu ta kasance. To Hajiya Fatima Ladi Shehu menene sana'ar ki yanzu? Ina catering ne, ina outdoor catering da ina da restaurant amma na rufe. saboda tax was too much on me so but yanzu ina catering wato kina sana'ar girke-girke kenan ina sana'ar girke-girke da dan tallafa ma 'ya'yanmu wanda suke so su zo su dan koya in koya musu su ma su je su rike kansu to kin yi karatun boko alhamdulillah na yi na yi certificate course na yi diploma na na hnd duk a wannan sana'ar girke-girken a'a na yi shi daban ne ni kuma kawai on my own na ce to ba na son aikin gwamnati na fi so in yi na kaina saboda da haka ne zan taimaka ma wasu kuma da haka ne ina yi wanda na dauka suna karkashi na suna aiki su ba za su ciyar da kansu za su ciyar da iyalansu mm. so shi sa na yi na ban yi na gwamnati ba ne na kaina to yanzu aikin girke-girken da kike yi kina yi na kuɗi ne ina yi na kuɗi sosai ina yi na kuɗi daga mutum um, hamsin zuwa mutum dubu ɗaya ina yi wato kamar irin na bukukuwa ko wani abu haka kenan eh alhamdulillah ina da yi duk wanda ya sani da nake kuma a cikin yi din nakan dan tallafa ma mutane hmm. Hmm. shekaru nawa kenan yanzu kika yi da wannan sana'a na girke-girke alhamdulillah zan kai shekara goma sha tara ashirin ina yi <laughs> ashe an daɗe na daɗe ana yi hmm. to yanzu idan mutum yana son yi wannan sana'a ah, da kuɗi nawa za a fara to wasu ya danganta ko kana da dubu ashirin za ka iya farawa amma dai just karami haka dan eh, karamin wuri ko a ka mosa mhm. spring rose wanda za ka kulla guda goma goma ka fara sayarwa da haka na fara mm. sannan ne girma bai ba a fara abu gaba ɗaya a rana ɗaya mm. na dan fara ne da su samosa su spring su me sai naje ina courses ina ina training kuma na ainihin abinci mm. to yanzu kuma na zo na hada gaba ɗaya ina yi kina yi to daga Kaduna nan zuwa Abuja zuwa Lagos sai a gayyace ki sai ki je ki yi girki na kuɗi da sauransu masha Allah ban dai taba zuwa Legas ba mm. amma dai a arewa dai kam ina zuwa ko ina to kina da ma'aikata ne a karkashin ki eh ina da su ina da ma'aikata sama da hamsin mm. masu sabin da masu girki suna zaune a wuri daya suna jira ko samu kwantiragin girki mm, da mun samu sai a zo a yi kuma in ba a samu ba maybe idan ina da dan abin nake da shi na dan tallafa musu ba sai lalle an samu ba saboda kar su je su gudu su bani mm-hmm. <laughs> eh. hmm. to bari in fahimci yadda abin yake ke kin kware a bangaren girkin nan saboda kin koya kenan? Eh na koya. Kuma ni dama can tun ina karama ina da interest in girki. Ina son abinci. So saboda wannan fashion din da ke ciki na shi da ni kuma naje na koya. Because ai yana da kyau a ce mace ta ma iya girki. Mm. Kuma kuma mu yanzu abin da ya sa ma nake nake karin girki saboda ƴaƴan mai sai ga an aurar da su ba su iya girki ba wani zubin zaki ga idan yara za ta yi aure on my own zan ce ta zo bana karban ko sai in koya in sa a koya mata inda na sani mm. to kafin mu kai ga yin girki da yadda za ki yi kuma kike jan hankalin mutane ma'aikatan nan naki da kika ce kina da su fiye da hamsin mm. su kuma kin buɗe cibiya ne da kike ɗan koya musu kamar sana'a ne haka dukkan su wannan sana'an suke su ma sun riga sun koya eh, dukkan su ba wanda ban yi ƙasa da shekara goma da shi ba so tare muka tashi so sun san komai ko bana naka samu aiki suna yi duk yadda nake haka suke yi kina biyan su albashi kenan eh nakan biya su amma yanzu wani zubin sai su ce ba sai an biya ba mun kamar ina da abin da zan tallafa musu a watan nakan ba su because nakan ba su su ma su je su nan sana'a in suna da sana'a sukan samu su yi abin su to yanzu idan aka kawo muku hmm. sana'a misali a ce to wani zai aurar da ya ko zai ɗansa zai aure kenan a sunan wurin girkin naki za a kawo sannan ke ya zama ke ce shugaba mai gudanarwa? Eh, tunda shi kubis is registered for the almost 20 years. So kin kina karatu kenan eh, kin san kowa yana son transparency mm. yawwa to wani in bai ga abinka da kake yi ba ya ga takaddunka ba ma zai zama comfortable ya ce ba zai baka aiki ba mm. so yawanci ni ake samu kuma ko a samu manaja na ina da manaja to most of the time ma aikin yana zuwa through him ne ni ka ausai hmm. sai ku jimlan kuɗi eh. da za a biya kenan. ya san ma kuɗin da ake caza so most of the time shi yake sai dai ya gaya min in yayin ce in bai bance to ka rage ko ka ƙara. to misali in dan zan yi biki zan aurar da 'ya kuma ina neman a yi abincin kamar mutum 150 hmm. nawa za a caje ni minimum da muke yi per plate a cikin kaduna 1,500 maximum da muke per plate a cikin kaduna 4,000 akwai kuma na dubu uku ya dangana wato hawa hawa ne ba eh, na shi na dubu hudun ya kunshi su small chops abinci ko me kake so abinci za muka wajen kusan kala takwas da su nama da komai da everything ne a ciki To masu sauraro a nan za mu dasa aya ashirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. a madadin babbar bakuwar tamu hajiya fatima ladi shehu da madina dauda da ta yi hirar da ita da kuma miss julie gresham da ta taya na hada shirin ni maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya a gaida maryam dauda yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun amurka Sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako za mu fara da jaridar New York Times. Inda aka rubuta labarin bayan babbar mahaukaciyar guguwar da ta haifar da yanayi mai tsanani a sashen Upper Midwest wadda ta taho da dusar kankara da ma kankara a jihar New England tare da ruwan sama kamar da bakin kwarya wanda ya fara a shiyar arewa maso yamma a duk faɗin ƙasar wanda ya shafi miliyoyin mutane. Mahaukaciyar guguwar ta kawo dusar ƙanƙara mai yawa a sashen jihohin Minnesota, North Dakota da South Dakota wadda ya kai sentimita 53. Dusar ƙanƙarar ta taru a cikin yankunan da ke fama da bala'in sannan ya janyo hatsari ga ɗaruruwan motoci da kuma katsewar manyan hanyoyin shiga jihohin ƙasar. Miliyoyin mutane a arewa maso gabas ciki har da matafiya masu hutu da ke kokarin komawa gida sun fuskanci gagarumar barazana. Sai jaridar Washington Post inda aka rubuta labarin lauyan shugaban Amurka Donald Trump wato Rudy Giuliani. kuma mutumin da batun binciken ukraine domin biyan bukatar trump ya ta'allaka a kansa ya amince ya ba da ba'asi akan batun shari'a tsige shugaban kasa kuma zai iya ƙoƙarinsa ya ga an wanke shugaban. Yayin da ya isa jihar Florida da ke tekun gabashin Amurka a ranar Talata da ta gabata domin halartar wata liyafa, Giuliani ya ce zai ba da bahasi kuma zai yi jawabi. Ba a sa ran cewa Giuliani tsohon magajin birnin New York kuma da ɗaɗɗan na hannun daman trump zai shiga cikin lauyoyin da za su kare shugaban a shari'ar da majalisar dattawa take shirin yi tare da lauyan fadar white house babban mai kare Trump. Idan har bahasin da Giuliani ke shirin bayarwa ya tabbata zai bankaɗo batutuwa da dama. Sharhin jaridun Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Suna na Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe Najeriya. Ina kira ga mai martaba sarkin mu na guru Alhaji Mustapha Chari. Irin namijin kokari da sarakar Muhammad Lawan ya kawo masa sola a cikin guru local gamma da kuma guru Emirates. Wannan abubuwan ci gaba ne mu mutanen guru muna godiya. Irin wannan abubuwan ci gaba ne a guru a ce a ranga ana samun irin wannan lantarkan ana kawowa. Gari zai bunƙasa gari kuma zai yi kyau zai kuma haske. Assalamu alaikum wa amurka daga alhaji manira dan uwa mai allah na garin jega ina kira da ministocin jami'ar muhammadu buhari yan majalisar tarayya alƙalai sarakuna da kowa don Allah a haɗa kai ita Najeriya a ga halin da za a shiga wannan matsaloli ba daga kowa ne ba Allah ne ya jarabce don Allah ku yi mana adalci ku tausaya mana kuɗaɗen da kuka ɗauka kuna kai tule wallahi ba su muka amfani komai wallahi tula ɗaya su amfani ko kuma mutu ba a ba ku Allah ka taimaki Najeriya da Najeriya. Assalamu alaikum Amurka mai magana Alhaji Musa Amurka daga Kebbi Najeriya. Ina kira ga mata da maza don Allah da cikin zarafin mata an da su fiye an da musu ayyukan da bai kamata da na da iskanci na lafiya su cikin tsoron Allah mun hajji su ne sannan su ko mata an kana cin duniya ta zauna lafiya ta cikin tsoron Allah su dai da ta tsara su ta tsara ƙarfi fita yadda ba ta dace addinin musulunci ba sai na kirista. Assalamu alaikum gidan rediyo mugar Amurka sunana idan baba da Fatasku daga tsohuwar kasuwa a garin Fatasku. A yamma so na yi wa illahirin yan uwana na garin Fatasku da al'umma ta ta jihar Yobe da ƙasa baki ɗaya da mai girma gwamnan mu Alhaji Mai Malaguni da Idi Barzo Guba na mataimakinsa bisa shigowar wannan sabuwar shekara ta miladiya ta dubu biyu da ashirin da fatan Allah Ubangiji sanya albarka a wannan sabuwar shekara ta miladiya ta 2020 abubuwan da muka gani a baya na tashi tashen hankula da tashin hankali da ɓace rai allah kare kara nuna mana su alkhairan da ke cikin wannan shekara allah ya tabbatar mana su kafin mu sallama da ku ga Muhammad Hafiz Baballe da takaitattun labaran duniya. Amurka ta kai hari da sanyin safiyar yau Juma'a da ta kashe babban kwamandan dakarun juyin juya hali na Iran General Qasim suleimani a tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa a Bagadaza da ke Iraki. Sanarwar da ma'aikatar tsaron Amurka ta fitar jim kaɗan bayan harin ta ce, Shugaban Amurka Donald Trump ya ba da umarnin kai harin ne da nufin gurguntar da shirin Iran na kai hari nan gaba. Wani ƙudiri don tura sojoji zuwa Libya ya samu wucewa cikin sauƙi a Majalisar Dokokin Turkiyya jiya Alhamis, amma amincewa dakarun Turkiyya su shiga cikin yakin basasar Libya ya janyo guna guni da Allah wadai kudirin ya wuce ne da ƙuri'u 325,184 da ya ba shugaban turkiya rajib Tayyip Erdogan wa'adin shekara guda don ya tura sojojin ƙasar na goyon bayan gwamnatin riƙon ƙwarya ta Libya da take samun amincewar ƙasashen duniya. Jami'ai a Kenya sun ce mutane uku sun mutu a jiya Alhamis lokacin da ake zargin mayakan kungiyar al-shabab da kai hari akan motar bas dauke da fasinjoji a karamar hukumar lamu da ke gabar teku masu sauraro a nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau sai kuma can da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin duniya amurka na mahmud laro shirin da ke muku bayani akan muhimman abubuwa da suka faru a amurka a cikin makon a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.